This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya mahmud lalo ne tare da aisha ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da fatan masu azumi na yi cikin ƙoshin lafiya yau alhamis 28 ga watan maris din shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya Mahmud sakamakon zaben shugaban kasar Senegal da aka tattara a zagaye na farko ya tabbatar da nasarar dan adawa Basiru Diomaye Faye da rata mai yawa. an samu hauhawar aikata laifukan nuna kiyayya da cin zarafin baki 'yan asalin yankin kasashen asiya na tsakiya biyo bayan harin ta'addancin da ya sanadiyar mutuwar sama da mutum 130 a makon da ya gabata isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya laraba bayan da ta amince da aiki wakilanta a masana dabarun yaki zuwa washington don tattauna shirin kaddamar da wa mayakan hamas hare-hare a birnin rafa na kudancin gaza kanin labaran duniyar kenan The federal government has also approved scholarship to all children of the disease up to university level. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kenan yayin da yake sanar da bada tallafin karatu ga 'ya'yan sojojin nan 17 da aka kashe a jihar Delta. Muna tafa da karin bayani. kamar da kuka ji a hukumance kotun senegal ta bayyana dan takarar 'yan adawa basiru diomaye fe mai shekaru 44 wanda ya fito daga gidan yari makonni biyu da suka gabata a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar to ko mai masana ke cewa kan wannan nasara ta fe ya ce shin za a cika alkawuran da aka yi yanzu dai ban sani ba idan aka biyo mu za a ji karin bayani muna kuma tafa da shirin domin iyali wanda ke nazari akan matsalar tsaro da garkuwa da mutane a najeriya to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya basiru diomaye faye mai sukar gwamnati ne ya lashe zaben shugaban kasa a senegal bayan da ya yi kau da kaso 54.28 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zaɓe suka bayyana jiya laraba ya ba da rata sosai ga ɗan takara da gwamnati mai ci take marawa baya Firaminista Amadu Ba wanda ya samu kaso 35.79 ne wan ƙuri'un da aka kada. Nasarar da faye ya samu kwanaki goma kacal bayan da aka sako shi daga gidan kaso gabanin zaben sai ta samu tantancewar hukumar shari'a mafi girma a Senegal wadda ake sa ran zamanta cikin 'yan kwanaki. Kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hauhawar aikata laifukan nuna kiyayya da cin zarafin baki 'yan asalin yankin kasashen Asiya na tsakiya. Biyu bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata, wanda ya kai ga damke mutane bakwai 'yan Tajikistan. Wata kungiyar da ke alaka da kungiyar IS mai tushe a Afghanistan ta ɗau alhakin kai harin da ya kashe akalla mutum 139. sannan wasu akalla mutane 200 sun jikkata kungiyar da ake kiranta da isis shiyar khorasan ko kuma isk tana da rassa a wurare da suka hada da asiya ta tsakiya an banka ma wata kasuwa ta 'yan tajikistan wuta a belegovskins da ke yankin amur hakan nan kuma wasu da ba a tabbatar ko su wane ne ba sun yi wa masu mutane bakin haure 'yan tajikistan su uku duka a kalugu a cewar edward lemon shugaban kungiyar oxus da ke bibiyar lamuran ayyukan 'yan kasashen asiya ta tsakiya a washington a wani lamari da ke nuna cewa isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya laraba Isra'ila ta amince ta aike da wakilanta masana dabarun yaƙi zuwa Washington don tattauna shirinta na kaddamar da kai wa mayakan Hamas hare-hare ta ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. A ranar Litinin Isra'ila ta soke kai ziyarar don nuna rashin jin daɗinta da ƙin hawa kujerar naƙi da Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Ɗinkin Duniya. A batun tsagaita buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas. amurka babbar kawar isra'ila a wannan yakin da aka kwashe watanni shida ana gwabzawa ta nuke yayin da majalisar ta kada kuri'a bayan amincewarta da wata yarjejeniya makamanciyar wannan kafin nan firaminista benjamin netanyahu ya yi sukar wannan matakin wata alamar da ke bayyana sabanin da ke daɗa girma tsakaninta da washington a game da yadda ƙasar yahudawan take ci gaba da yakin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan Aisha za ta dawo da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu leƙa Najeriya. Inda gwamnatin tarayya ta yi wa iyalan sojojin nan sha bakwai da aka kashe a jihar Delta alkawarin ɗaukan nauyin karatun 'ya'yan da sojojin suka mutu suka bari har zuwa matakin jami'a. shugaban kasa bola ahmed tinubu ne ya bayyana hakan a ranar laraba yayin jana'izar sojojin waɗanda wasu 'yan bindiga suka halaka a yankin oklahoma da ke jihar delta a makon da ya gabata kamar da za ku ja wani rahoto da hadiza kyari ta haɗa mana yayin jawabin da ya yi a wajen jana'izar wacce aka yi a makabartar sojoji da ke abuja shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci hukumomin sojin kasar da su tabbatar an biya iyalan sojojin dukkan haƙoƙinsu cikin kwanaki 90 masu zuwa baya ga tallafin karatu da gwamnatin za ta ɗauka na 'ya'yansu. the federal government has also approved scholarship to all children of the deceased up to university level. gwamnatin najeriya ta amince da ɗaukar nauyin karatun ɗaukacin 'ya'yan da mamatan suka bari har zuwa matakin jami'a har da waɗanda ake ɗauke da cikinsu rundunar sojin najeriya ta ce sojojin waɗanda suka hada da manyan ofisoshi hudu da sojoji goma sha uku sun bar jimilar mata goma da marayu ashirin da ɗaya shugaba tinubu ya kuma ce gwamnatin tarayya za ta sama wa iyalansa gidaje a faɗin ƙasar Yanzu haƙƙi ya rataya a wuyanmu na ganin mun kula da iyalan waɗannan gwarazan 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya. tarar jana'izar dai ya samu halartar wasu daga cikin gwamnonin Najeriya. A ranar Alhamis da ta gabata ne wasu 'yan bindiga suka kai wa sojojin na Najeriya harin kwantan bauna yayin da suka je shiga tsakani a wani rikicin kabilanci a yankin Okuwama da ya ci ya cinyewa. a gaida hadiza kyari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga aisha da karshen labaran duniyar sai da aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a baltimore a tashar abin da masu tsaron teku a amurka suka shaida jiya laraba kenan yayin da masunta suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata shida da suka fada cikin ruwan a sa'ad da gadar ta rufta ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi jiya laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan kafa shida daga cikin jirgin ruwan da ya hankaɗe wani sashen gadar francis scott a ranar talata an gano gawarwakin ma'aikata biyu da safe cikin wata jar mota samfurin pickup wacce ta nitse cikin ruwa da akalla nisan taku 25 kwatankwacin mita 7.6 kusa da tsakiyar gadar kamar yadda kanar roland l butler jr shugaban hukumar 'yan sandan jihar maryland ya sanarwa manema labarai wurin wani taron manema labarai da yammacin jiya ya ayyana mutanen da alejandro hernandez fuentes mai shekaru 35 wanda ya kasance ɗan ƙasar mexico mazaunin baltimore da kuma dolian ronial castillo cabrera mai shekaru 26 ɗan ƙasar guatemala mazaunin dundalk a maryland mutanen da lamarin ya ritsa da su sun kasance cikin ma'aikatan da suke gyaran hanya a kan gadar kuma su asalin 'yan ƙasashen mexico guatemala hondura da el salvador ne a cewar butler a ƙarshe tsohon sanatan amurka kuma wanda jam'iyyar democrats ta amince ya tsaya takarar mataimakin shugaban kasa karkashinta joe lieberman ya riga mu gidan gaskiya yana mai shekaru 82 a duniya bayan da ya sha fama da rauni sakamakon wata faduwa da ya yi kamar yadda danginsa suka shaida jiya laraba mai ɗakin shi hadasa da sauran dangin shi suna tare da shi a da rai yayi halinsa abinda aka sanar cikin sanarwar kenan sanata liberman ya kasance mai kaunar allah iyalin shi da kuma amurka ya jajirce iya tsawon rayuwar shi wajen taimakawa al'umma liberman shine wanda jam'iyyar democrat ta amince a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa a zaben da dan jam'iyyar republican george, george w bush ya ce. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to idan muka leka senegal kotun kundin tsarin mulki a kasar ta bayyana basiru da ya fai a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar lahadi inda ya samu kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada yayin da ɗan takarar da shugaba makisal ya mara baya wato tsohon prime minister ahmadu ba wanda ya zo na biyu ya samu kashi 35 ga ibrahim kalmasi garba da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana amadi diop shugaban kotun daukaka kara ta dakar ya karanta sakamakon zaben a wani taron manema labarai inda ya ce kan basiru diyo maye faye kuwa zan iya fayyace cewa ya samu kashi 54.28 cikin ɗari na ƙuri'un a senegal dole sai ɗan takara ya samu akalla kashi hamsin cikin ɗari na ƙuri'u kafin ya ci zaɓe ba tare da an je zagaye na biyu ba na biye a takarar amadu ba kashi 35.79 cikin ɗari na ƙuri'un kaɗai ya samu ba ya samu goyon bayan shugaba mai barin gado makisal shugaban na kotun ɗaukaka ƙara ta da kar amadu diop ya ce ya ce kowane mai kada ƙuri'a ya samu damar bayyana manufarsa ta ƙuri'arsa don haka muna masu jinjina ma majistarori saboda wannan aikin da kuma wannan sadaukar da kan wanda ke nuna mana cewa sun tabbatar da yakinin samun sahihan sakamako da kuma sahihin zaɓe na dalla-dalla tafa indiyaye wani mai ɗan ƙaramin kantin sayar da takalma a dakar ya ce shi faye ya zaɓa saboda yana ganin zai samar da wani yanayin da matasa za su samu ayyukan yi su bayar da gudunmawarsu ga ƙasarsu. ya ce mun ga yadda 'yan omu maza da mata ke gudu zuwa turai kuma ba ma son hakan shi yasa muke son canji saboda gwamnatin da ta gabata bata taimaka mana ba in ji shi matasa 'yan senegal da dama ne suka gudu daga kasar suka kama hanyoyi masu cike da hadari zuwa turai da ma amurka a baya-bayan nan ta wajen bin kudancin yankin tsakiyar nahiyar amurka ali tandiyan wani masanin zamantakewar dan adam ya ce da dama daga cikin waɗanda ke gudu ɗin neman abin zaman gari na kyautata rayuwa suke. est-ce que les promesses ya ce shin za a cika alkawuran da aka yi yanzu dai ban sani ba abin da na sani kawai shine yau a senegal kuma wannan ne halin da ake ciki a wurare da dama na afirka akalla yammacin afirka matasa na da yawa kuma suna buƙatar abubuwa da dama daga shugabanni ana yaba ma senegal a matsayin ƙasa mai bayar da kyakkyawan misali na tsarin demokaradiyya a yammacin afirka abinda aka shiga ta baba a kai a watan jiya bayan da sel ya yi yunkurin jinkirta gudanar da zaɓe wanda aka shirya yi ranar 25 ga watan fabrairu sai dai kotun kundin tsarin mulki ta yi watsi da yunkurin nasa aka kuma shirya gudanar da zaɓe a ranar 24 ga watan maris ko da yake kotun bata saki sakamako ba sai laraban nan amadu ba ya kira faye ya amsa cewa ya sha kaye tun ranar litini bayan da alamomi tun daga rumfunan zaɓe na faɗin ƙasar suka nuna baro cewa fayifa zai yi nasara wa'adin sal zai kawo ƙarshe ranar biyu ga watan afrilu a gaida ibrahim kalmasi garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc in zagogwa nan na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha hudu masu mu a jamhuriyar niger za su iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari ɗaya da biyu da ɗigo biyar kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba ya Allah ya Allah na Allah ni gidanki da kike nan idan kika ba daidai ba da kika haihuwa tana iya kiran hukuma ba don komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tana yi ne don kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yadda koma suke Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun matsalar tsaro da ake fuskanta a Najeriya wani abu ne da ya zama sananne a kasashen duniya. Sai dai garkuwa da jama'a musamman mata da 'yan makaranta da ke kara ta'azzara ya ta da hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar. Yau ma, shirin domin iyali yana tare da Birgediya Janar Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya da madantasin digata wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku a Najeriya. madam tasi ta fara bayani kan dillalan zaune da ke hada baki da masu garkuwa da jama'a lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau akwai waɗanda kuma kidnap na biyu suke cewa to ai ko a hukumar ma ba a rasawa sai a ce an ji mijina ya zauna gida to shi ne ya je kira hukuma to hukuma ma ai da sanen su da sanen inda suke don me muke bata lokacinmu na zuwa neman su abubuwa kamar haka abin ya haɗu ne da waɗanda suke dajin da waɗanda suke gida waɗanda ake tunani suna da hankali su ma ba hankalin ba ne. Wani ma sai abin da aka faɗa ina dajin nan wata kanuwata ta zo mai kama da ni aka ce ya ta ce. A nan dajin suka tambaye ni cewa don me na musu karya wai ɗayana ba sa gida. Ai gashi nan ma an ga watan a gida. Don haka ne akwai masu irin wannan kuma informant suna nan da yawa da wani yana dariya da kai amma yana gaya ma waɗansu a can waya za a ɗauke ka yadda muka na gano kenan kuma amma na yadda da malam kuma a maganan shi yana cewa ba maganan talauci ba kwanan nan muna wani taro muke cewa ya kamata mu fita a najeriya muna gaya ma juna gaskiya idan mutum ya taka doka ya taka doka ba karaman doka ba ba ba da dukkan mun taru muna faɗa ma juna da ya taimaka amma kamar da na ce da fari ko da waɗanda suke daji suna daji akwai waɗansa cikin gari da suna gaya musu duk abin da ke faruwa da abin yadda za a yi har ma su faɗa an kira polis sun ji polis sun zo gida to duka informant suna ciki To ranka daɗe babu shakka su waɗannan da suke garkuwa da mutane kowa ya sani cewa suna amfani ne da wannan na'ura ta sadarwa zamani ya kai ga duk inda aka kira duk lokacin da aka kira za a iya sanin ina ne aka kira wanda lokaci ne aka kira. Kai jami'in tsaro ne menene yasa su suke iya yin amfani da wannan eh, wayar salula su kira su bada inda za a kai musu kudi na a ta cinikin ran mutum amma kuma hukuma ba ta iya bin wannan hanya har a san inda suke a ɗauki mataki menene yasa ba a iya ɗaukan wannan matakin to a hakikanin gaskiya wato an baro shiri ne tun rani ba don komai ba misali kamar yadda na ce da zuciwar sun tsaga ne sun ga jini idan har mutane suka yi aikin asha aka kama su aka hukunta su ko kuma in suka san cewar lalle lalle azimu akwai abin da zai biyo baya kuma wanda zai biyo bayan ba abu ne da zai masu daɗi ba za su so ba to bugu da ƙari shine wato akwai wani abu a turance kamar da zan ce policy somersault shekarun baya da suka wuce akwai tsohon minista na sadarwa da tattalin arziki na zamani ya gabatar da wata kasida inda nake ba da shawara kuma ya yi magana ga wasu matakai da aka ɗauka na rijistan masu amfani da waya. To hakikanin gaskiya a lokacin da aka taso da abin da kaimi ya yi tasiri so domin kahin shekau ya kai ga mutuwa ya kira shi haye fatawa ga alama wannan matakai kin gaya masu ciwo. ya daƙila wasu abubuwa da suke to amma abin ta takaici sai ya kasance ba a ci gaba da haka ba so amfani da hanyar sadarwa ta zamani da kayan aiki na zamani inda an ci gaba da amfani da su da abin zai tasiri misali in kika yi la'akari da yau idan ka je banki daidai ko in kudi kuɗi sun kai miliyan ɗaya sai ka sa yatsa kayi menene idan ba ma banki ba in je za ka karbi lasi sai ka an dauke ka hoto kai hata waya kanta to sai ya kasance duk waɗannan abubuwan ina suke kin ga kamar kasashen da kuke nan amurka ba wai ba a laifi ba amma idan aka yi laifi ba za a daɗe ba za a ga an kama mutum ba dan komai ba farko ma ga suka bincike shi duk wani mai laifi yana barin shaida sai dai in ba a bincika ba shi yasa su ba bokaye suke da su ba kawai tsabagen bincike ne misali daidai da su ma kila za ta faɗi ko yawu ko sahu hmm. kai hata zuwa kai akwai sanda ma azancen sauro ya ciji mutum aka gwada aka yi amfani da wannan dna to kin ga waɗannan ba ma da su to ba ma wannan ba ainihin su kansu jigajigan ayyuka wato institution ba a inganta su ba yadda za su yi aiki misali in kika la'akari da bangaren shari'a kamar wani evans yau shekara nawa da kama shi mutum da ya halaka allah kaɗai ya san yawan su da ya kuma sata allah kaɗai ya san yawan su amma ina kusan shekara bakwai har yanzu ba a yanke mashi hukunci ba to kin ga waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri da cewar haka to amma idan ba a yi amfani da waɗannan kimiyya ta zamani ba gaskiya akwai matsala yanzu haka galibi akwai yadda ko da ma ba jami'an tsaro ba idan har mutum ya buɗe waya in kana google wata sa za ka gani akwai wani kwanaki ana ganin yana tsakanin kilomita goma goma sha biyar so me zai hana a kawanci so sai ya kasance ba ma jami'an tsaro sannan baya ga wannan shi kan shi ɗan najeriya ba a horatar da shi ba ta fuskar tsaro wato misali ba wai sai kayan aikin sarki ba a yanzu haka yanzu haka a gidanki da kike nan idan kika ba daidai ba yakin da kika haihuwa tana iya kiran hukuma ba don komai ba saboda akwai alaka da shi dan kasa da kuma gwamnati tana yi ne don kare kima da rayuwar wasu to amma nan za a ga ana laihin ma da su za a hada baki kamar yadda informan suke bugu da ƙari su kansu wasu galiban mutanen waɗanda suke aikin ba su sama kaimi daga ainihin su waɗanda haƙƙinsu ne ya rataya a wuyansu su kare rayuwa da dukiyoyin al'umma da sauransu so su suka sa aka sami waɗannan abubuwan kuma idan har za a yi maganin wannan abu har sai an kai ga haka to amma abu mafi ala shine rashin haɗin kan 'yan ƙasa yadda za su zama tsintsiya maɗaurin kiɗe kuma su fuskanci alkebla ɗaya misali idan aka ce wannan matsala ce ta tsaro kowa alƙibla ɗaya babu wai wannan jam'iyyar suke gwamnati wannan a'a 'yan adawa ne a'a wannan dan arewa ne ko wannan dan kudu misali kin ga kamar sanda aka saci yaran makarantar chibok a lokacin gwamnatin tarayya bata ma yadda ko shugaban kasa a lokacin bai yadda cewar an yi wannan aikin ba gani yake kawai siyasa ce amma kin ga akalla gaskiya ta hito amma a lokacin da Allah ya sa 'yan ƙasa ba alƙibla su ɗaya kuma akwai shugabancin ya nuna hakan nan da kin ga ai ba yi haka ba to galibi wata sa ana sa siyasa ta fuskar tsaro to kuma idan ba a yi mu hankali ba waɗannan abubuwan za su kai mu fiye da yadda mawuyacin halin da muke ciki saboda ana cikin ba karama a kuba ake ciki ba saboda baka iya zuwa gona yara ba su iya zuwa makaranta baka iya yin ibada To bari mu koma kan batun rawar da al'umma za ta iya takawa madam tasi ana cikin al'umma kuma eh, zahiri akwai rahotanni da muka gani da hirarraki da aka yi da mutane da aka gano ma cewa waɗansu su da kansu suke makircin a sace su al'umma su biya kuɗi ko dangi su biya kuɗi si kashe mu raba da waɗanda suka yi garkuwa da su wace rawa al'umma za ta iya takawa wajen shawo kan wannan eh, matsala sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar muna godiya ta musamman ga bakin namu birgediya janar sani usman kuka sheka da madam tasin digata sai kuma dadi balewa da ta sautin shirin masu iya magana suka ce ka sayi gaskiya kada ka sayar da ita kuma in ka ji miya cinikin tuwo ya ƙare kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga shawo kan wannan lamari da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. To madalla albarkacin watan Ramadana ga nasiha daga malamai. to sunana tijjani bala rawi wallahi ba abin da ya kamata illa musulmi ya yi kishin zuci ya tausaya wa dan uwansa masu supermarket musulmai da masu kayayyakin masarufi musulmai su daure su dubi allah ribar da suka samu ta shekara guda su gode wa allah su buɗa wa 'yan uwa waɗanda za su yi azumi abin da ake sayarwa naira goma in sun sai da shi biyar ba asara suka yi ba kun faduwa suka yi ba Allah ya ba su riba a baya su tausaya ma waɗannan bayan Allah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa wanda ƙarfin sa yake ko ina zai ji kanku a tausaya wa bayin Allah a dubi halin da al'umma suke ciki a tausaya a tausaya a tausaya kuma a ji tsoron Allah sannan su shugabanni duk da shugabannin nan ba sun shiga majalisa ba ne ta wakilai ko ta dattawa don kare addinin musulunci ina magana da musulmin su ji tsoron allah su kyautata ma waɗanda suka zaɓe su ɗan siyasa idan abin da don yana samun kuɗi da yawa fiye da kuɗin talaka to ya cire wani abu ya faranta ma waɗanda suka zaɓe shi gwamnati kuma ta yi maka kwalta ta baka ruwan sha ta siya maka magani a asibiti in ta sai maka abinci kana jin yunwa ai ba laifi ta yi ba ta sai maka abinci ta baka ruwa ta sai maka lemo in ma da hali ta yi maka sutura ba ta yi laifi ba kuɗi na gwamnati ai kai ne gwamnatin ni da aka ba ni ne gwamnatin kai ma'aikaci na ne gwamna ma'aikaci ne mutane su ne gwamnatin saboda haka in an ɗauki wannan kuɗi an yi fallahamdu ya yi kyau kuma allah zai saka kada ka ba da zakka naira talatin naira arba'in naira ɗari ɗari biyu a'a dunkule ka samu wani yawa zai wa yarsa aure yawa zai gyara katangar gidansa yawa zai je ya jari a kasuwa da makamantan wannan irin su ake so amma ka fara da gida to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice a takaice basiru diomaye faye mai sukar gwamnati ne ya lashe zaben shugaban kasa a senegal bayan da ya fintinkau da kaso 54.28 na yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na farko daga sakamakon da turawan zaɓe suka bayyana jiya laraba ya ba da rata sosai ga ɗan takarar da gwamnati mai ci take mara wa baya firaminista amadu ba wanda ya samu kaso 35.79 na yawan ƙuri'un da aka kada. Kafofin yada labaran Rasha da masu sharhi kan al'amuran kasar sun ruwaito cewa ana samun hauhawar aikata laifukan nuna ƙiyayya da cin zarafin baƙi 'yan asalin yankin ƙasashen Asiya na tsakiya. Biyo bayan harin ta'addancin da aka kai wani wurin shakatawa a Moscow cikin makon da ya gabata, wanda ya kai ga damƙe mutane bakwai 'yan Tajikistan. A wani lamari da ke nuna cewa Isra'ila dai ta yi amai ta lashe jiya Laraba. Isra'ilar ta amince ta aiki da wakilanta masana dabarun yaƙi zuwa Washington don tattauna shirinta na ƙaddamar da kaiwa mayakan Hamas hare-hare ta ƙasa a birnin Rafa na kudancin Gaza. A ranar Litinin Isra'ila ta soke kai ziyarar da nuna don runa rashin jin daɗin ta da ƙin hawa kujerar naƙi da Amurka ta yi a wurin babban zaman Majalisar Ɗinkin Duniya a batun tsagaita buɗe wuta a rikicin Isra'ila da Hamas. sai da aka tabbatar da lafiyar jirgin dakon kayan da ya mutu sannan ya daki wani sashen wata gada a baltimore a tashar abin da masu tsaron teku a amurka suka shaida jiya laraba kenan yayin da gwanayen ninkaya suka gano gawarwakin mutum biyu daga cikin ma'aikata shidan da suka fada cikin ruwan a sa'ad da gadar ta rufta ana kyautata zaton cewa sauran mutanen sun mutu sannan jami'ai sun shaida cewa an yi iya neman da za a yi jiya laraba masu bincike sun fara tattara abubuwan da wato abubuwan kafa shida daga cikin jirgin ruwan da ya hankada hankadi wani sashen gadar francis scott a ranar talata masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabuka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kenan agogon ghana za ku ji maimacin wannan shirin idan allah ya kai mu kada a manta muna nan yaushe a shafukan shafukanmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na facebook twitter instagram da ma youtube yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu jumbe hamza ni mahmud lalo ne ke cewa a auna lafiya